Bismillahir Rahmanir Rahim. Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkamu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na taskar masoya inda muke karanta muku littafin aure ko boko wallafar Sumayya Abdulkadir. Washe gari aka sallama Hashim daga asibiti. Bai zarce ko ina ba sai banki. Ya bude account ya karbi kuɗin sa ya alkinta su. Aka ba shi ATM card ya ciri wasu masu dama ya nufo gida halima tana zaune da zunguraren cikinta daga ita har jaririnta ƙugi cikinsu yake yi rabanta da abinci tun kokon safe da makwabciyarsu ke sayarwa da ta siya na naira talatin ta sha jiran dawar hashim take yi don yau za a sallame shi ba ta da kuɗin motar da za ta je asibitin su taho tare Kafafunta miƙe akan wata gagalalle kujera tun ta aurenta, ta tsufa yadin ya fatattake ta burma ciki. Tunani take yi kafin ta haihu za ta kwashe su ta sayarwa da lawan da yake kafinta, in ya so ko riga ce ta saya wa bebinta da kuɗin. Hashim ya shigo da sallama, hannunsa rike da ledoji manya-manya, raman da ta ji muryar Hashim da wannan karsashin ba za ta iya tunawa ba. A hankali ya zauna saboda ƙafarsa ba duka ta warke ba wani kasalallen murmushi ya kashe halima da shi ya ce sani da gida maman in nata murmushi ta yi masa ta ce da dawowa yaya jikin ya ce alhamdulillah ƙafa ta yi kyau sosai sai dai a can ciki ina jin ciwo sosai ledar farko ya janyo ya bude ya fiddo kwalin ɗanyar madara sai rabar sanyi take fitarwa yawon halima ya yi bala'in tsinkewa yaushe rabon duniya da ayyaraye halima ta faɗa a zuciyarta kafin ta gama haɗiye yawo Hashim ya fiddo wata zazzafar gasasshiyar kaza, an yayyanka ta an zuba mata vegetables yankakku a kanta. Turas ya yi duka gaban Halima ya ce ciki koshi sweetheart ki da mai tsohon ciki tana aika madarar nan a cikinta cikinta ya yi wani irin juyi tabbacin bai taba cin abu mai daɗin wannan ba saboda ɗokantuwa da cin naman bata samu zarafin yi wa Hashim tambayoyi ba sai da ta ci ta ƙoshi a lokacin shi kuma hashim ya tashi don yin wanka ko da ta bude sauran ledojin hawayen daɗi ne suka zubo mata shawul ɗin ɗaukar jariri ne guda uku da kayan sanyi saiti uku sai wata ɗarke kira daifa da kayan baby overall wajen kala ashirin ga wani tsadaddan leshe ruwan zuma mai duwatsu da ratsin chocolate color sai atamfa holland super da shadda sai mayafai da suka shiga da kayan da takalma da jaka shi ma ya fito ya tadda ta tana duba kayan da suka hada ido tambayoyin tuhuma ne fala idananta marmishi yayi ya wuce yana saka kaya sai da ya shirya tsab abinsa sannan ya zauna ya fayyace mata komai farin ciki ne ya bayyana akan fuskarta amma sai ta ce this is too much my sherry ya baka ne don ka yi wani muhimmin abu da su bai kamata mu yi bushasha ba kada ka manta ba mu da sauran kadara yanzu ya ce na sani sweetheart amma ban ga amfanin arzikin da ba za ki ci shi ba bai fi dubu ɗari da hamsin na kashe ba fa na kuma ware na ragunan suna sa'adatu zan saya mata firji ta fara sana'a ke ma haka idan kina so sannan poultry ɗinki zan mayar miki da shi duka-duka za a kashe dubu ɗari biyar ne saura miliyan biyu da ɗoriya kin ga sai mu yi shawara abin da ya kamata mu da su ko halima ta yi ɗan tunani ta ce duniyar baki ɗaya yanzu ta information technology ce ina ganin kama babban shago a bakin titi a yi business center and internet cafe a kuma dinga sayar da accessories na waya a shagon a sai injin photocopy da dukkan abin da ya shafi kwamfuta na tabbatar zai samu karbuwa ga ka goro a kan kwamfuta e murmushi ya yi ya kwanto da barin jikinta a jikinsa ya ce my wife is forever clever koyaushe tana tunanin abin da ya kamata wannan shawara ce mai kyau kuma da ita zan yi amfani insha Allah kafin Halima ta shiga iriri e ɗinta dukkan abin da suka shawarta ya kammala tare suka zauna suka tsara komai suka lissafa Kyakkyawan Business Center and Internet Cafe ya kammala a kan titin tsohuwar jami'ar Bayero. Yanzu sun mai da hankalinsu ne akan jiran haihuwar Halima. Sa'adatu ta yi matukar murna da katon freezer ɗinta iri ɗaya da na Halima. Ga kajinta sun dawo, rayuwa ta fara yi musu gardi. Hashim kullum ya tafi shago hankalinsa yana kan Halima, don haka ya saya musu sabbin ƙananan wayoyi shi da ita. Akai-akai yake kiranta yana jin halin da take ciki, sannan karfe biyar ya rufe shago ya dawo gida. Sai yanzu ne da ta yi waya ta tuno da lambar wayar Hanan wadda shegun ya bata. Ta yi mata kyakkyawan boyo a cikin filanta, yau da Hashim ya fita ne ta tuno da lambar, ta taka tinkis tinkis da zungureren cikinta ta ɗauko takardar bugun farko layin ya shiga amma har ta tsinke ba ɗaga ba haka ta yi ta gwadawa har Allah ya taimake ta mai wayar ta daga hello hanan ta faɗa da muryar gayinta wanda bata canza ba Halima ta limshe idanuwanta wani irin farin ciki ya ratsa ta for the first time da ta ji muryar Hanan bayan rabuwarsu shekara kusan biyar ta ce na Halima Zubairu Numan Hanan a kwance take bata san lokacin da ta miƙe tsaye ba ta kankame wayar a hannunta da ƙarfi ta ce Sislima ke ce where have you been all this while Kika bar 'yar uwarki cikin wahala da kakanikai da rayuwar kaico babu kowa tare da ita. Halima ta ce ke ce kika bar na Hanan bayan tafiyar ki ba baki ƙara kira na ba. Ne idan na kira ba ta shiga muka zo muka bar Abuja zuwa Kano tun daga nan rayuwar mu ta canja. Abubuwa da dama marasa daɗi sun faru a watannin baya. Na zo Abuja don na roƙi gafarar dadi a ƙarshe ya kore na Hanan ya kuma bi ni da muguwar addu'a. Shegun ne ya bani nambar ki. Yanzu haka ina nan na kusan zama uwa Hanan. Ya take rayuwar domin na ji wani abu mara daɗi a bakin dadi concerning you. Tunda ta fara bayani ko sau ɗaya bata tsaya ta sha numfashi ba don tsoron kada Hanan ta sake kubuce mata. Hawaye sai ambaliya suke a fuskarta ta ce salim ya sake nasis. Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un haka halima ta faɗa hanan ta kankame wayar hannunta sosai don kada halima ta ƙara bace mata a gurguje ta shiga bata labarin cewar bayan mun rabu fatakwat muka koma zamana da salim zama ne na soyayya zalla Yana so na yana kulawa da ni shekara biyu babu haihuwa sai bari kawai da nake ta yi. Dadi bai taba nema na ko sau ɗaya ba, danginsa ko na mama ban san inda zan gansu ba. Aka zo aka yi wa dadi ɗin Salim sarauta muka dawo arewa. Nan maman Salim ta ce sai dai ya bar ni a wajensu ya koma shi kaɗai. in ya so ya dinga zuwa duk ƙarshen wata a wannan zaman da na yi tare da su ne suka gane komai da ya shafe ni ba ni da dangi ubana ya sallama ni ai a matsayin da suke kai wannan abun kunya ne a gare su su haɗa iri da ni jikokinsu za su tashi babu dangin uwa, wanda su kuma hakan abun kunya ne a gidan sarautar su suka yi wa salim umarni ya sake ni suka aura masa mai asali da gatan iyaye an raini famili ɗinsu da bin umarnin na gaba don haka salim ya rufe ido ya ban takardar saki har guda biyu babu irin neman da ban yi miki a abuja ba har gidan da kuka zauna sai na bincika na je na tadda wasu a cikin gidan suka ce kun daɗe da tashi ba san inda kuka koma ba zaki ce waya bayan mun koma Fatakot na canja layi saboda na rabu da tsofaffin France ina don kare daraja aure na na manta cewa lambar ki na ciki kuma na destroying layin dole kan ba yadda zan yi na dawo gida kamar yadda ya kore ki ni ma kora ta yayi amma ban yarda na tafi ba a wajen ajiye motoci nake shimfiɗa dan kwali na na kwanta har tsayin kwanaki uku duk yana kallo na ta CCTV a rana ta hudu ne ban sani ba ko tausayi na ya ji sakamakon ruwan saman da aka yi mai tsawa da kankara hakan ya sa shegun ya kirawo ni ya tambaye ni menene ya dawo da ni na gaya masa komai ya ce yanzu kin yarda wannan shine abin da nake gudar muku wulakanci da tozarcin maza a raina na ce kai ka jawo aka wulakanta na ayi tun da kai ne ka mai da ni maragata don kawai na zaɓi aure sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da ka kare min alfarmata ta uba babu wanda zai wulakanta ni ya ce bisa sharaɗi uku zaki zauna tare da ni idan kin amince to idan baki amince ba ki manta kin taba sani na a rayuwarki na farko ba za ki yin aure ba na biyu kuma ba za ki yi alaƙa da halima ba za ki koma karatu ki karo masters ɗinki ki ki dawo ki koma aikin ki a ncc duk na ce masa na amince saboda bani da yadda zan yi na koma mexico tsayin shekara guda na haɗo masters ɗina na dawo gida ya ɗora ni akan kujerar ɗaki hanan ta danyi shiru sannan ta ci gaba da faɗin sai ga salim ya dawo wai yana so ya maida ni ɗaki na mu zauna a port ba da sanin iyayensa ba wallahi na gaya miki muna son juna ni da shi sosai iyaye ne kawai suka raba mata karfin tsiya na duba na ga babu mafita komen nawa ba zai yiwu ba tare da sanin dadi ba kuma ba tare da ya sake korata ba gashi ina son salim so mai tsanani ba ɗan kaɗan ba I'm sorry Sis na san cewa na yi disappointing ɗinki, I'm going to break your heart. sai muka ga tunda aure ya gagara bari mu ci gaba da rayuwarmu kullum dadi ya fita ko ya yi tafiya tuni da salim muna tare a hotels zancen nan da nake miki ciki ne a jikina na wata biyar mun yi mun yi ya fita amma yaƙi idan na haife cikin nan this will tarnish my image of the royal house abun kunyar da ya fi musu rashin asali na da rashin mahaifina shi kuma dadi zai yi rainan ɗan shege a gidansa tunda ya ƙi karɓar na sunna Hanan ta karasa cikin matsanancin kuka, Halima ta ce hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bayan wannan bata ƙara cewa komai ba, sai sauraron kukan Hanan mai keta zuciya take yi. Daga baya bayan ambatan sunan Allah da take yi, ta samu ƙwarin gwiwar cewa Hanan kada ki kara ƙoƙarin zubar da cikin wata biyar. za ki yi asarar rayuwarki a banza idan sun ƙi karɓar ɗan ni ki bani shi zan haɗa da nawa na riƙe mana shi hanan ki bar su su girba abin da suka shuka lallai tsakanin iyaye da 'ya'ya ma akwai hisabi wallahi wata shari'ar sai a lahira tun daga ranar kullum sai ɗaya ta kira ɗaya sun ji halin da 'yar uwarta ke ciki hatta motsin jariran da ke kwance a ƙarƙashin marar sun. sai sun gaya wa juna rannan hanan ta ce ta turo mata account number ɗinta za ta turo mata kuɗi ta yi siyayyar haihuwa halima ta girgiza kai ta ce na haramta wa kaina kuɗin jikin dadi har abada daga ranar da ya ce kada allah ya sa na haihu lafiya kada ki damu kin ji babu abin da shari bai siya min ba imajin har ɗinkin fitar suna ya karɓo duk da ya ce ba taro zami ba hanan ta ce amma ai gumina ne tun da aiki nake yi suna biya na halima ta ce ki bar zancen nan dan allah ba zan karbi kuɗin ncc ba ko da zan yi yawo tsirara a dan ranar naƙuda ta kama halima ta kwana cikin gumurzu sai da gari ya waye suka wuce asibiti tana shiga labor room ta sunkuto kyakkyawar yarta mai tsananin kama da ita kamar yadda hashim yake mafarki duk addu'o'in da suka kamata hashim ya yi wa yarsa ya ɗaga rigarta wajen al'aurarta ya karanta mata addu'a da halima ta dawo hayyacinta ya ɗauko yar ya ɗora mata akan ruwan cikinta tana murmushi ta yunkura ta rike bebin sosai a kirjinta sannan ta saka ta a gaba tana kallo har cute face irin ta ta ce amma hatta yatsunta da na kafafunta irin na hashim ne ta sumbaci yar hashim kuma ya sumbace su tare ya saita wayarsa ya yi musu hoto su su ukun halima ta ce hashim don allah ka tura wa hanan hotunan nan ya ce haba shari kin san fa bata shiri da ni ta yaya zan tura mata hoton yata halima ta yi murmushi ta ce hannun din da ka sani a baya ba ita ce a yanzu ba yanzu ta canja har cewa take na gaishe ka ta karanto masa lambar hanan ya yi seven ya tura mata hoton sai ga wayar hanan nan da nan ta wayar hashim hashim ya mika wa halima muryarta a hankali take fita ta ce hanan kin ga yarki ko lebo akwai wahala Allah ya ji kan mamanmu ya haskaka kabarinta Hanan ta ce ban taba ganin abin da ya shiga raina nake so irin jaririyar nan tamu ba Halima ta zaro ido tana faɗin dole ne anti ta zo ganin diyarta idan na zo Kano wace unguwa zan ce a kai ni Halima ta zaro ido ta ce kada ki yi abin da zai ja miki matsala da dadi bai kamata ki kamo hanya ba a cikin kwandishan ɗin da kike ciki Allah ya gani cikin ki ba na halal ba ne ba kuma murna nake da faruwar hakan ba amma so nake yi ki haife shi lafiya domin ya zamo ayar ubangiji ga dadi idan an hana aure ba za a hana afkuwar zina ba sai waɗanda ubangiji ya tsallakar hanan dukan abin da zaki haifa ɗana ne ni zaki haifawa ki yi zaman ki ba sai kin zo ba addu'ar ki za ta riske mu har inda muke Hanan na rai da gane tarin arziki da duniya ba shine jin daɗin ɗiya mace ba, samun miji na gari mai santa da tausaya mata wanda zai tsare mata lalurorinta iya ƙarfinsa ya kuma ba ta soyayya da ƙauna da gangar jiki da zuciyarsa shine babbar sa'ar da mace za ta yi a rayuwar duniya. daga hakan babu abin da ya rage mata sai zaman neman cikawa da imani hanan ta share hawaye don maganganun halima ne suka sata kuka ta ce sister lima am regretting na biye wa son zuciya cikin bacin ran dadi na aikata kuskuren da har abada ba zai goge tarihin rayuwar zuri'ar mu ba Sislima na yi duk iya kokari na in zauna ƙarƙashin igiyar aure. Dadi bai bani dama ba, ya ki amincewa. Yau ni ce zan haifi ɗan shege a gidanmu ina ji ina gani. Dan Allah mai zan yi Allah ya yafe min sai ta fashe da kuka. Halima ta ce kilizincin gifari tun daga yanzu yunkurin cire wannan cikin babban hatsari ne ga rayuwarki kuma kisan kai ne wanda girman laifinsa ya fi na abin da kika aikata don haka ki ci gaba da istighfari ki bar wa Allah ikonsa tun da dai Salim din ya amince cikinsa ne ta ci gaba da lallashin Hanan wanda haihuwar Halima ta hanyar halali ta bi ta rikita ta nadamar ta karu da ta sani ta yarda da shawarar Salim sun koma secret marriage din da ya fi alfanu fiye da wannan son zuciyar da suka aikata. da kyar halima ta samu ta yi shiro ta kanga mata kukan bebi a kunne dariya ta hauyi ga hawaye shaɓe-shaɓe a kan fuskarta haka dai suka yi sallama kwanan halima biyu likita ya sallame ta saboda a bincikensu kan bebi akwai matsala kuma sun gaya wa hashim cewa akwai matsalar amma suna kan yin test ne za su gaya masa washe gari wannan abin ne duk ya bai da mahashin tun lokacin yake wani irin sukuku sa'adatu ce ke jigilar abincinsu ita da mijinta lawal dr rabi'a ta zo sau ɗaya Ko daga yadda ta ga bebi ɗinsu a shirye cikin tsadaddin kayan sanyi, ta fahimci akwai sauyi a tare da su sannan cike suke da walwala ba kamar da ba hashim ya lura da wani abu bebinsu ba ta buɗe idanunta ba sau ɗaya ya ga ƙwayar idanunta lokacin da ta zo duniya kawai daga wannan lokacin tunda ta rufe ido bata sake budewa ba amma tana ta wutsal wutsal ɗinta alamun ƙoshin lafiya kuma ta kama nono tana sha sosai sai da suka yi kwanaki hudu sannan likita ya kira shi tare da halima tana runguma da bebin a jikinta ita san bata lura da abin da hashim ya lura da shi ba ta ɗauka bebin mai yawan barci ce kawai sai da suka nutsu a gabansa sannan ya buɗe fayil ɗinsu da ke gabansa ya gyara zaman farin gilashin idansa ya dube su cike da alhinin abin da zai faɗa kafin ya yi ta maza ya ce I'm sorry Mr. and Mrs. Your baby was born blind numfashin halima ne ya ɗauke na wucin gadi la shakka da tana da bp babu abin da zai hana hauhawarsa a nan take da sauri ta dubi bebin wanda ke runguma a kirjinta hashim ya limshe idanuwansa babu abin da ya zo masa a rai a wannan lokacin sai maganar mahaifin halima professor zubairu muhammad numan a ranar da suka je abuja neman gafararsa inda ya ce allah ya sa kada ki haifi duk abin da ke cikin ki lafiya ya yi nisa wannan tunanin ya tsinkayi muryar likita can saman kansa ya ce za mu yi mata sojiri ta yadda ko haske ne zai iya ratsa idanuwanta amma wannan total makanta ne babu likitan duniya da zai ce maka idanun nan za su buɗe sojiri ɗin kuma abu ne da zai ci kuɗi saboda haka a shawarce kawai ku haƙura ku karɓi ƙaddarar ubangiji shi ya fi saboda ko an kashe kuɗin an yi ɗan abin da za a ceto ba zai sa idanun su buɗe ba haske ne kawai zai dinga ratsa idanun Wannan shine abin da consultant ɗinmu Dr. Abubakar Taraki Abdullahi Gai ya tabbatar mana kuma duk faɗin asibitin nan ba mu da na biyunsa. Hashim ya zuƙi numfashi da ƙyar ya fesar muryarsa a dashe amma a haka ya yi wa likitan godiya ya kuma tabbatar masa sun karɓi ƙaddarar Ubangiji za su raini 'yarsu yadda Ubangiji yake son ganinta. Halima da ke hawaye tana kallon yarinyar da wata irin kauna ta ce, "A shari, a yi mata sojiri ɗin ko Allah zai sa a dace." Hashim ya kama ta yi mikar da ita ya karɓi bebin daga hannunta ya ce, "Ko za a yi ba yanzu ba sweetheart, ba zan iya bari a kwantar da kankanuwar halittar Ubangiji irin wannan a gadon tiyata ba. Ki bari sai Allah ya raya ta ta fara girma." babu abin da kasar ta zai taba daga soyayyar da za mu yi mata a haka suka bar ofishin halima na kuka wurjan jan ba kukan kasancewar ‘yarta da hashin makauniya take ba kukan tausaya mata take yi tana hango mata rayuwa cikin wannan situation ɗin musamman wajen neman ilimi rainon ‘ya'ya da kuma rayuwar aure Allah ya raya min ke safiya ya albarkaci rayuwarki ya ɗaukaka ki ɗaukaka ta buwayarsa a nakashen da kike ta faɗa a hankali a lokacin da suka shiga adai da sahu don komawa gida jan bakinsa suka yi suka yi shiru ba su gaya wa kowa ba hatta sa'adatu wadda ke taimakawa halima da komai ita ke wanke bebi da safe da yamma makota na shigowa suna sa musu albarka tare da abokan arzikin inna hashim ya bar wa yarsa suna safiya kamar yadda halima ta roƙi alfarma ana yi gobe suna hanan ta kira ta a waya ta ce sis gani cikin kano wace unguwa kike cikin matsanancin mamaki halima ta ce kina kano fa kika ce hanan ba na ce ki yi zaman ki kada ki zo ba kina son jawo kanki matsala da dadi ko ta ce na yi kokarin hakan amma na kasa ina son na ga my little princess tunda na riga na zo magana ta kare kawai ki gaya min unguwar da kike zan zo ta ce ya kasai idan kin shigo ya kasai ki kira shari zai zo ya shigo da ku har gidanmu gashi nan a gida ya hana safiya sakat sai wasa yake yi mata Halima ta lumshe ido ta ce so is our little princess our dear mother. Allah ya tsawaita rayuwarta ta ba mu kulawar uwa wadda ba mu samu ba. Halima ta yi murmushi Tun daga sauran kofar gidan Hanan ta soma shiga tashin hankali ba da ya wannan gidan yar uwarta take rayuwa ba. Hanan ta gama tsinkewa ba, tsoron Ubangiji bai gama ratsa ta ba sai da ta tsinci kanta a ɗakin Halima. Babu komai sai dai da tsakar ɗaki. Wasu rubabbun kujeru da wani tsohon gado karyayye da wata wardrobe duk kofofin ta sun fita babu madubi balle kayan kwalliya sai dai kuma ɗakin a tsaftace yake a share a goge ga turaren wuta mai daɗin kamshi wanda halima ta kunna don kashe karnin jego ko da ta yi tozali da halima sai hawaye ya tsinke a idanuwanta gaba ɗaya ta tsufa ta wani jemi sai dai babu ƙazanta a jikinta wannan halimar mai gayu da kwalisa wadda a kullum take sparkling kamar wata ɗan daren goma sha hudu fatar jikinta ke glowing kamar ana mata wankan inji amma a hakan tana jin daɗin rayuwarta da mijinta abin da bata taɓa sani ba shine yadda ka ɗauki rayuwa a haka ke zuwar maka idan ka ɗauke ta da sauƙi komai na duniya ba zai dame ka ba Idan ka cika zuciyarka da wadatar zuci kuma ka gama hutawa da rayuwarka. Hanan ta faɗa muryarta na karkarwa. Halima ta ajiye Safiya kan yar katifarta ta miƙe ta rungume kanwarta Hanan suka fashe da kuka mai ban tausayi. Ta ce I miss you Lima, ita ma ta ce I miss you Hanan, na yi kewar rigimar ki da fitinar ki. Hanan ta ture ta ta dunkule hannu tana bugun ta kirji. Ta ce ni kuma na yi kewar discipline ɗin yayata. Daga haka suka koma dariya ga hawaye shaɓe-shaɓe akan fuskokinsu. Gyaran muryar Hashim ne ya ankarar da su shigowarsa, ya shigo da leda a hannunsa ya ajiye wa Hanan maltina da ruwan roba masu sanyi. sannan da snacks kuma a gefe. Hanan ta ce, Na gode Mr. Hashim, karan farko da suka taɓa yin maganar arziki da ita kenan. ta ce amma ni da direba na ne don Allah ka ba ka kai masa ya ce already an bashi barka da zuwa yaya hanya ta ce alhamdulillah it was a nice experience saboda ban taba tafiyar mota mai nisa haka ba na so na biyo jirgi aka ce babu jirgi yau sai gobe ni kuma a matsa nake da in ɗauki mamana hashim ya yi murmushi ya ɗauko bebin daga katifarta ta ya bata ta ce wow masha Allah wannan hancin da bakin duk irin nawa ne Hashim a zuciyarsa kwacewa yayi Allah ya sa kada ta yi halinki na san girma da fadin rai kaji uku Halima ta saka aka kamo aka gyare mata ta soya su ta yi miyar rage-rage da su masu rai da lafiya sannan ta yi haɗin sali da dafaffen kwai ta dafa farar shinkafa da makaroni duk dan kanwar ta hanan ko da ta zo kwanciya a rasa inda za ta kwanta ta ya ɗakin halima don ba za ta iya kwanciya a wannan shamalalliyar katifar tata ba balle ta hau waɗannan burmammun kujerun nata don haka bayan ta ci abinci ta huta ta ce da halima da ke shimfiɗa mata sabon wankakken zanin gadonta sis ni fa guest house zan je na kwana gobe da safe sai in zo gaskiya ba zan iya kwanciya a haka ba ta faɗa tana nuna mata mataccen gadon halima halima ta ji babu daɗi amma ta san daga sai take ba za ta iya kwana a kai ba ta yi magana da direbanta ta waya sai ga jakunkuna bi da bi yana ta shigowa da su sai da suka cike filin ɗakin halima set ne kamar na lefe har dozin guda ta jawo ta farko ta buɗe sutura ce damƙam tun daga kan laces atamfa boils materials shaddoji babu irin wanda babu ta ce gashi nan ki fitar suna ta biyu kuma mayafai ne da sleeping dress ta uku kuma inna west ce ta hudu kayan kwalliya da tsadaddun kayan shafe-shafe ta biyar duk takalma da jaka ne ragowar kuwa kayan baby ne lodi-lodi da duk abin da jariri zai bukata daga shekarun farko zuwa shekara biyar halima ta manta da irin wannan rayuwar don haka banda na bebi babu abin da ya burge ta a ciki ta ce hanan wai na gaya miki shari na yayi min komai kuma ba zan yi amfani da kuɗin jikin dadi ba balle na ma'aikatarsa ko da zan yi yawo tsirara fatara za ta yi ƙarshen numfashina hanan ta rintse ido ta ce ki sassauta kalamanki na san ya ɓata miki rai kuma yana kan bata miki amma babu abin da zai canja daga kasancewarsa mahaifinki komai kika faɗa a kansa mala'iku na rubutawa sannan wannan kuɗin ba na ncc ba ne kada ki manta ɗan minista na aura kuma nake tare da shi har gobe babu abin da bana samu a jikinsa kuma ina business bayan aiki na ina da shago na kayan wuta a kasar japan so ni ba da dadi na dogara ba ba da ma'aikatarsa ba dole ta kashe bakin halima ta yi ta mata godiya tana jinta tana kiraye-kirayen waya tana ba da oda Bata dai san me take saya ba don a hankali take maganar. Wajajen karfe tar na dare bayan sun gama cin abinci ta bar kayanta a nan. Handbag ɗinta kawai ta ɗauka suka wuce Tahir Guest Palace. Mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba. Kiti iki ka tantanta jaruma a gurin 'yan mata. Zan baki masauki a zuciya ya autar